Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah. Na dawo a karo na biyu dangane da maganar zanga-zanga da kuma magana da dai akan malamai. Ina fatan wannan sako Allah ya kai shi inda ya kai wancan. Abu na farko da nake so na yi magana a kai shine magana akan zanga-zanga. Ina shelantawa duniya kuma duk wanda Allah ya bashi iko ya aika wannan sakon cewa ina mai janyewa daga ra'ayin yin zanga-zanga irin wannan zanga-zangar da aka shirya a yanzu ba na tare da ra'ayin yin zanga-zanga ina kuma kira ga dukkan wanda yake iya jin magana ta daga gare ni to ina cewa kai ya fita wannan zanga-zangar ka yi haƙuri don Allah ka ji dalilina sannan abu na biyu maganar da ne dangane da cewa duk malamin ma da ya hana wannan zanga-zangar a turo daga kan mambari ina mai janye wannan magana a matsayin na dan adam sunanta kuskure shine sunanta na yanka ba tare da mata kuskure ma ba sunanta kuskure kuma kamala ce a guna idan ina yin kuskure domin uwata da ubana ina nufin Adam da Hauwa sun yi kuskure to ni ma alama ce ta cewa ni dan su ne na halak ya zama ina yin kuskure kowace cikin manganin guda biyu zan ba ta dalili yanzu dan Allah ƴan uwa a sauraro na fahimta kuma a tura duk inda zai je a ji gaba daya dalilin da yasa na ce ba na tare da wannan zanga-zangar a yanzu za ku ji na ce wannan zanga-zangar da aka shirya in aka shirya wata zanga-zanga wata na gamsu da ita zan shiga ciki me yasa na ce ba na tare da wannan gaskiyar magana har yanzu ban san suwaye shugabanni ko jagororin wannan zanga-zangar ba tun da ne wannan bidiyon mutane suke kira na a ina za a hadu mu yan jigawa ina za mu hadu mu yan gombe a kano ina za mu hadu wasu ma sun ɗauka mu ne ma jagorin abin wanda ina rantsewa da Allah ban san mutum ɗaya da yake jagorantar abin ba to akwai kuskure na kafe akan shiga cikin abin da ban san jagoransa ba kaga yana nufin babu wani mutum ɗaya da zai ce to jama'a yau a koma gida an gama iya da sauki na sa mutane su fito ni Abu Salma amma ba shi da sauki in sun fito in ce su koma Ɗan uwa miwa mi kawani yewa in dai zaka mun fahimta ta adalci to ba ka wani tayan cewa an sanya ni ko an ban haƙuri ko an tsorata ni ina rantsewa da Allah babu ɗaya daga cikin wannan amma iya daga cikin girman kai ina kallon wannan kuskuren da ture wannan zanga-zanga yau in aka fita ko da an samu abin da ake so gwamnati ce ba wai 90% ba 100% gahi za a yi muku abin da kuke so gobe to a zanga-zangar ban san wanda zai ce to shi kenan jama'a a koma gida ban san jagoran ba balle kuma gwamnatin mu fita ba ta mana abin da muke so ba ban san wanda zai ce ya isa haka ba duk wanda yake kaunata kuma yake bina akan gaskiya zai yadda da ni in na ce kar ba zan shiga zanga-zanga ba kuma ba na goyon bayan zanga-zangar da ban san wanda zai iya cewa a fara yau a gama gobe ba dangane da wannan zanga-zangar na janye wannan ne dalili na amma dillan da aka shirya zanga-zanga akan azzalimar gwamnatin da take tafiya a yau wacce ta hana 'yan ƙasa abin da za ta ci a cikinsu wacce ta ƙuntatawa al'umma talaka yake wahala matanmu da mazanmu suna saudiya suna son su dawo gida su yi aure amma tsoron ƙasar da kuncin rayuwa yana su dawowa wallahi zan fito in shela cewa a fita zanga-zanga kuma da ni za a fita kuma ina 'yan gaba-gaba amma zanga-zanga wacce take da shugabanci da tsari wannan ba na tare da ita kuma ina shelantawa cewa ba na tare da ita sai magana akan malamai ko shakka babu ya kamata mutane da duk ma malaman su fahimci cewa wannan maganar da na faɗi akan malamai damuwa ce da fishi amma ba na halin da nake ciki ba damuwa ce da fishi na halin da al'umma suke ciki in ku har za a kalli wannan ko na yi kuskure daga 100% za a iya dawo da yi 50% a yi mun adalci a yi mun afuwa a sassauta kuskuren amma dai sunansa kuskure amma damuwar da ta sa na yi wannan magana da ba daidai ba ce ba damuwa ce fa ta al'umma ba damuwa ta ba wallahi tun da yake a duniya masara bai taɓa bani wahalar saya ba har shinkafa bai taɓa bani wahalar saya ba ba alfahari ba Allah ne ban dan haka damuwar halin da mutane suke ciki in ma kuskure ne shine yasa kamar yadda annabi Musa da ya zo ya tarar da mutane sun shagala da bautawa saniya da kaza iya da littafin ma da aka aiko da shi to don haka a taƙaice wannan shine dalilin yin wannan kuskuren saboda damuwa umma. sannan kuma malamai iyayenmu ne kuma da mutane suna adalci duk wanda ya san Abu Salma ya san Abu Salma ne ma saboda tsayawa da yi akan kare malaman da da'awarsu duk malaman da suka yi min raddi ba wanda zai bi feji na ya scrolling har ya je kasa bai tadda inda na kafe hotonsa na bayi kariya ko na bai da awasa kariya ba babu kuma ku ku ne shaida ni ne na tsaya tsayin daka a wannan kafar ya zama malami ma zai tuntube amma ana jin tsoron aiman raddi saboda tsoron irin martanin da zamu dawo da yin aka taɓa malamai yanzu saboda yanzu yanda masu kuɗi suke da munafukai haka malamai ma suke da munafukai ba ku taɓa yankai wannan abin da nake yi kun kai musu ba sai wannan malaman nan da yawa a jiya ma na zauna da su kuma mun yi maganganu kuma sun fahimtar da ni abin da ya sani ni ma na fahimtar da su ko kuma ce na yi musu magana akan abin da ni ma yake raina amma da yawa waɗansu su ma sai na gaba ma su sanni ba sai a dalilin wannan magana suka sanni kaga wanda yake tabbatar da cewa duk alkhairin da muke a social media ba a taba kai musu ba jira ake a samu rana ɗaya mu zane a je a kai musu kuma abin ci. malaman da suke cewa in an taba su ba sa jin ciwo sai dai in da'awar aka taba kowa san wannan magana ba da'awar ba da'a ba da'awar na taba ba malaman na taba amma yayi an fusata to ka gani ni na san malamai ba za fusata dan an taba zatin su sai ne ba a turo malami daga mumbari ba sai ne da'awar da yake bata inganta ba ko ƙarya ce ko bata ce kaga shakasiyan malamin na taba amma sai kai karata hausa ne to kaga wannan abun shi ma abun takeici ne malaman zai na fi saboda an taba zatin su sanin da fishi idan an taba da'awar to ina ba da haƙuri akan waccan maganar ma da nayi kuma na kawo ta da kuskure wanda duk abin bai wa daɗi ba da Allah ya mana afuwa a matsayin mai dan adam amma dai gogore maya akan halin da talakawa suke ciki yanzu ma muka fara